salamu alaikum sannu da zuwa barka da yamma a ina labari kuna lafiya gidafa na gaishe su madalla muna lafiya lau yawa suna na hassan um, daga Amirka. ni ba amirka ne um, ina zauna cikin jihar california yanzu to na fara koyon harshen hausa wannan um, shekara wannan watan um, fabrairu don haka ina jin kadan kawai har yanzu ina zato yare ne mai kyau sosai yana da mahimmanci ma saboda ana magana da shi a ƙasashe da yawa kamar a nigeria nijar cameroon chad ghana ina son in sadin hausawa zai yi kyau yawa ina aiki a matsayin mai tsaro amma ba zan yi aiki yau ba ba na kan aiki ranar juma'a ba shi kenan a lokacin hutawa to tilas in tafi shin bar ra'ayoyinku a kasa sai lokaci na gaba na gode ku kwarai kula da kanku sai an juma